rahmatullah to a wata mai tafi da kai ga tv na ka shigo a sukwane gaskiya ne wato ma salisu akwai damuwa hmm. a ƙasar mu najeriya kuma na yi alkawari zan hau doron ayan nan da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da ita ko muke ganin ta a yanzu shine ikitar rabbatin sa'ati wa shaqqal qamar wato lallai kiyama ta kusanto in muka yi dube da tsagewar wata to wannan tsagewar watan ba wai watan kawai tsagewar shi bane akwai wasu abubuwa da suke ciki malam saliga kamar da me da me a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu umarni cewa ballik anni wa aya ita ma za mu yi amfani da ita sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ce mana duk lokacin da aka shiga tozartar da amana yace to mutu tirayi sa'a hmm. wai menene dalilin wannan maganar tawa shine a ƙasa ta najeriya mun wayi gari akwai wani babban hanshakin mai mulki wanda ɗansa ya auri 'yar gidan hanshakin mai sarauta hmm. to a wannan doron ne zan tabbatar da cewa iki da rabata sa'at wan kamar domin me aure ba ka yi fa eh ai zan zo kan abin da ya faru a auren amma sai na yi shimfiɗar cewa duk lokacin da mahukunta hmm. ai mawadata suka fara ainihin zagin Allah da wadatar da Allah ya basu duk lokacin da malamai suka ɓoye gaskiya suka sama bakinsu takunkumi suna kallon barna suka ƙi gyarawa hmm. duk lokacin da ainihin su kuma wato shugabanni mahukuntan kenan suka ƙi jin tausayi suka shiga ainihin ɗaukar kansu su ne mafifitan al'umma hmm. bayan kuma an ɗabbaka shugabancin ne su zama bayan al'umma to sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah sannan duk lokacin da ainihin masu kuɗi suka ƙi gode ma Allah hmm. sannan kuma talakawa suka ƙi dangana da talaucinsu to nan ma sai dai mu jirayi sa'a me yasa na faɗi haka hmm. na ce maka babban wani mai mulki ɗan shi ya auri yar gidan babban wani mai sarauta hmm. a wannan bukin an tafka kuskuren da al'adar mu ta hausa ba ta gadar ba addinin da muke bi na musulunci bai gadar da shi ba sannan na gani bidiyon da ke yawo an ce akwatuna ne guda sittin aka kai bayan akwatunan sittin akwai akwatin gold akwai akwatin diamond akwai akwatin kuɗi sannan motocin na zuwa ai auren ma ai akwai shari'a akan auren yau da cewa aka an ɗauki tiriliyan goma an bayar sadaki to sai mu ce eh nan an nuna wadata domin an ce sadakin bai yawa hmm. amma yana yin kankanta to amma sai aka ce sadakin da aka kuma sauƙaƙa auren ya fi albarka to a yau an wayi gari a najeriya wannan bangarori guda biyu sun aiwatar da abin da ba mu san abin da suke so su karantar da mu ba sannan malamai da suke ikirarin su har akwai wanda suka sama kansu suna cewa suna kawar da bidi'a suna ɗora sunna shin wannan sunna ce haka domin me domin gidan da aka fito daga gurin da aka fito neman auren hmm. an nuna cewa gida ne tsarkakakke gida ne wankakke gida ne wanda ba yake ya fi kowa ma gaskiya sannan kuma shi mai gidan ya yi kirarin shi ba mai wadata ba da ya gaya ma duniya hmm. domin akwai lokacin da ya nemi mukami ya ce ba shi ma da kuɗin da zai sai wannan takardar da ake neman mukamin da ita sai dai talagawa suka tara masa hmm. sannan abu na biyu wannan bawan allah da ya nemi wannan aure da duk talaucin da ikira ma kansa da ake ganin shi mai gaskiya mm. yau an kashe kuɗin da duk in an tattara abin da za a iya biyan shi wanda ake kira abin da ake biya na albashin aiki ba zai iya haɗa wannan kayan ba. Za barin tambaye ka. Tambaye ni. Aure baka ce. Aure na ce. Ba mamaki wannan ba ala da kake tambaya da kake magana kan shi yana da masoya. yana da yan uwa da abokan arziki za su yi mishi wannan hidiman ba dole sai ya kashe kuɗin sa me yasa ba su yi masa ba kafin ya zama abin da ya zama ai allazina hum yura'una wa yamna'una ma'una suna nan hmm. duk abin da suka yi a wannan lokacin riya ce kai suna abin ma cin hanci ma fito da ai ta akwai kasar da kamar mu Najeriya ana cewa ma akwai hukuma ta yaƙi da cin in ka ɗauki naira dubu yanzu ka ba wannan mutumin ba tare da kowanne irin dalili ba cin hanci gaba shi domin ya fi karfin naira dubu yana da ita yanzu hmm. ya same ta sannan shi ɗan tun da bai isa ba su yi mishi irin wannan karar ba ai ya isa auren kafin mahaifin nasa ya zama abin da ya zama sannan abu na biyu ana son tsatso ya yi aiki shi sa ko rasuwa ce in za a sa mutum a kabari ake cewa ina ɗan shi ko hmm. ina wan shi ko hmm. ina jininsa su kama su saka to haka neman auren bahaushe ya ce da uba ake ado waɗanda suka je neman auren ba dangin iya babu na baba amma saboda a girmama a kambama a kuma nuna ma talaka an ci ka da gashinka ba abun da za ka iya yi sannan karantarwar da aka yi mana a yanzu shikenan duk mai yama sai ya jira wani babban mahukunci ko babban mai kuɗi ko hanshakin masarauci ya zo ya nemi yasa kenan to ma ai dan hauta in ka duba magana neman aure ko na iya zuwa neman maka aure ko ko na zuwa amsu maka aure na ce maka da uba ake ado hmm. kuma akwai jini tsatso da ake son a ce wannan abun shi ya anso maka shin wannan dan bai da tsatso daga bangaren mahaifi zuwa mahaifiya da za su iya neman mai aure sai irin waɗannan mutanen domin dai a nuna wa mutane wannan dukiyar bitar gwamnati ce muke zargi zargin da muke bitar gwamnati aka ɗiba aka yi wannan ba ka zargi kake eh zargi an na nace muke zargi ai na gaya maka shi ne wanda aka yi ma'auran, bai sayar da magogi bai sayar da citta baya noman shinkafa ko alkama ballantana kuma baya aiki a koda ofishin karamar hukuma balle mu ce ga hanyar da isa mu kudin da i wannan hidima dan auta tsaya kai fa bahaushe ne kuma a arewacin Najeriya aka haife ka akwai abin da ake cewa auren gata dama gidan gidan gata ne ai da an gaya mana gidan gata ne farko ai ba zan yi wannan maganar ba ai gidan ne ya fice talakan gida ne saboda tsantseninsa saboda gaskiya hakuri saboda tsantseninsa saboda gaskiyarsa saboda gudun duniyarsa ba mu ya bukata ai akwai lokacin a ce ma albashin sa ne ko ya raba biyu ya mika ai dalilin da ya samu kai magana saboda gidan ba sunan shi gidan gata ba mm ai auren gata kaman kai ka zauna ne ai ma komi ka zauna ai maka komi ta wanne dalili shi sa ne tambaya ba na ce tun da bai isa auren ba sai da iyayen suka zama abin da suka zama yanzu yanzu ya samu isa eh? yanzu ne fa ya gama tun da zai aura yanzu ne ya gama tun da zai aura tun da ya taka matakin ya nemi gidan da da ba zai iya neman yar gidan ba in ji dan wata in ji ni sannan kuma abin da nake so in dawo da hankali na ce malamai wallahi ku ji tsoron Allah domin wannan yar da za a aura mun ga irin shigar da ta yi yar mataimakin shugaban kasa pasto ne amma da za a aure yace, gaba ɗayan jikinsa sai da ta lullube shi da sutura amma wannan matar da za a aura mun ganta da suturar da shedan ne da fir'auna suka fara yin irin rigar wani irin sutura ke sutura ce wacce rigar wuyanta ya hau kan kafada ya sau kama daga kan kafada to fir'auna yake irin wannan rigar amma a ƙasa za ta ja ƙasa sannan shedan ma ya ɗinka irin wannan rigar amma a gaba iyakar ta cibiya a ƙasa kuma tana jan ƙasa saboda haka kuma wuyan rigar yana ƙasan ma kafada shin wannan wancan kwaikwayon aka yi na ce addininmu bai tanada ba na ce al'adarmu ba ta tanada ba na ce tarbiyyarmu da ɗa'anmu ba su tanada ba kuma waɗannan mutanen ga su manyan shugabanni ne a ƙasa shin me suke so su karantar da mu wanda da su zamu dauka akan wannan amma dan wata ba laifi ne mutum ya koyi da zamani ba oje ya koyi da zamani Allah shine zamani amma sai malamai suka ce wai kifa inda amri ka tsaya inda aka umarce ka an umarce mu da mu kyautata sutura mu ɓoye tsiraici musamman mace almar'atu kullaha auratun illa kaffaiha to kuma yanzu in wannan karatun bai je musu ba kuma yanzu ya je musu suka gyara kuma fa eh tun wannan kuma ai Allah bai karɓar tuba ne shi ya sa ma muka zo muke magana don a gyara ai ba da ma ba mun faɗa don tozarci ba ne ai muna so a gyara ne kuma da za su gyara su ne malamai amma malamai duk lokacin da malami ya zama babban baɗi ya zama tuma ya zama mai son duniya to ya tashi daga matsayin shi na malami ya nemar wa kansa mazauni amma ba sunansa al'ulama'u warasatul anbiya idan ake magana ba domin an san tsantseni da gudun duniya da wai akwai malamin da naje na cewa shi sai ya faɗi gaskiya ko da za a koma da shi cikin mahaifiyarsa wai na yin waɗannan malamin to kila basu ga wannan abun da kake magana ba ta yaya za a ce basu gani ba ni na gani ah, to inda kake shiga ga gani daban su ma inda suke shiga su ga su daban a su ne masu kai al'amarin da kansu su suka lamarin domin bangare ne guda na sashin tafiyar da gudanar da harkokin kasar nan suka yi wannan abu ba zai yi wace ba su gani ba ba zai yi wace ba su ji ba alkur'ani na mutum uku ne da wanda ya ji ya yi gaggawa aikata abin da ya ji hmm. ko ya karanta da wanda ya ji ya kawar da kai ya iya da abin da aka gaya masa da wanda ya ji ya tsoraci Allah ya zama ƙaniki ne ya wannan su Alƙur'ani yake magana a kansu. sannan akwai hadisi na manzon Allah ne su ta mabarata a bayan ƙasa mutane uku ne wanda suka fi kowa ɓarna a bayan ƙasa. na yi alƙawari zan yi magana kan guda biyu kuma zan ajiye guda ɗaya in bashi da malaman sunna hmm. guda biyun shine akwai ɓangaren nau'in malamai aka ce wato ainihin eh, eh, eh, shaidanin malami wanda in ya ɓata sai ya batar hmm. annabi ne ya faɗa ba ni ba sannan kuma fadarin shugaba wanda shi kuma baya jin tausayi sannan kuma jahili mai riko da addini to jahili mai riko da addini na bashi da malaman sunna su gaya masa ni kuma waɗannan guda biyu saboda annabi ya gaya mana duk wanda ya isar da saƙon bawa ga sarki yana da falala yana da lada kuma na yadda Allah ne ya ce mun fazakir inna zikira tanfa'ul mu'minina in inna ma ta muzakkir lasta alaihim bi masaidir ban ce lallai sai na siyar da su ba amma dai na faɗa Allah ne ya ce in faɗa kuma na faɗa kuma na gabar na hadisi ya ce mana wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu wani wuri ce biyar wani ce bi kalbi wani ce in ba za ka iya ba da hannunka ko da bakinka ko ka ki abin a zuci to ni ba zan hau layi na ukun ba zan tsaya a cikin na biyu domin me domin in dace da wannan kiran da annabi ya yi wa bayansa managarta saboda haka ina kira wallahi malamai ko dai alkur'ani ya zama hujja a gare ku ko kuma ya zama hujja a kanku ba dan komai ba domin in ka ga barna kai shiru ka ƙi yin magana ka to ka yadda da barnar kuma kun yi tarayya da masu yin barnar domin annabi ne ya sake ce mana wa mata shabba min saboda haka a tambaya ta ƙarshe shine shin wannan aure da waɗannan mawadata da mahukunta da shugabanninmu da suka yi me suke so mu koya darasi akan wannan auren sannan kuma ina so in jawo hankali da cewa ba daidai ba ne a irin wannan yanayin a wannan ƙasar da talakawa ke kwana da yunwa da aka rasa asibiti a magani da aka kasa kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu a ce ana irin ɗibar waɗannan dukiya ana yi wa mutum ɗaya aure da ita ba daidai ba ne an kuma tozarta amana domin dukiyar ƙasar nan amana ce a hannunsu su kuma malamai al'ummar ƙasar nan amana ne a wurinsu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata ban katse ka ba malamai bai naji suna cewa wai idan Allah ya azurta ka ko fa amma bi ni mata rabbaka fa hadisi ne kuke cewa in wa amma bi ni mata rabbaka fa hadisi to ko ne malamai ai wannan ayar ba nan take aiki in nuna na karbun ka na fito sai na yi kazan da baka iya ba sai na yi abin da ba wanda ibi yayi ya kai ni wannan girman kai ne ke aiwatar da irin wannan aikin domin in wa ru'yatul falal alal gairi kenan haramun ne a matsala na ba a nan wannan ayar take aiki wa amma bi ni'mati rabbika hadis yau ka fito da kyakkyawan abinci ofis nan naka mu ci kowa ya ce a daga gidan mallam salin ne sai in ganka da riga mai kyau ka sa sutura mai kyau kana nuna cewa ka gode ma Allah amma ainihin abun ana so ka wadata iyalin ka ne na farko ta shi ne kuma ta shi da yawa wancan ya wuce wannan wadatawar kayan da aka kai mata in za ta shekara hamsin a raye ba ta iya kare wannan kayan kuma a lokaci a ya bari in an kai masa gidansa ai matsalar shi ne nuna wa rai sallah ma Allah ya ce wala ta ji harbi salatika wala tu fi biha wabtagi zalika baina zalika sabila sallah ba to fassarar shi me kenan kada ka bayyana sallarka kuma kada ka ɓoye ta ce ba ka yi to ka samu wata hanya a tsakanin wannan biyun ka tsaya sassafa ba zai balle ganin aure <laughs> ma salisu so abubuwa ne akan malamai ba kan mu ba mu mu ba malamai ba ne. amma in mun ga malami duk inda na ga babban malami sai na zare shi kamar inda ake zara sa taya taya haka duk inda na ga shugaba ya karkace sai na saita shi kamar inda ake murna taliya ya miƙe hmm. ko ya ji ko bai ji ba bukata ta ni in faɗa in isar da sakon Allah in ya ji ya yi aiki da shi na rabauta shi ma ya rabauta kuma ban ce wannan abun da aka yi Allah ba zai iya yabewa ko ba zai iya gafartawa ba in an tubar ma Allah domin an yi barna ina malaman da suke cewa suna kawar da da bidi'an nan ne suna suna suna tsayar da mutane akan sunna haka ba suke kiran kansu wanda shi ma wannan a fahimta ta na ga kamar akwai ɗan kuskure in na kuskuren nima a yafe ni domin Allah ne ya ce wa za an tu antusakum kada ku tsarke tsarkake kawunan ku wannan ne dalilin da ya sa ka ganni na zo a ƙudurce kuma na yi alkawari waɗannan mutane biyu zai shiga magana a kansu matukar ga sun yi abin da ba daidai ba a bisa fahimta ta na wata mun gode Allah sa